a yammacin jiya na rundunar sojan najeriya ta fidda sanarwa na cewa ta kame wani mutum da take zargi da kai wa 'yan kungiyar boko haram abinci da kuma man fetur sanarwar ta ce ta kame wannan mutumin ne a wani ƙauye da ake kira dabar shata da ke garin baga a jihar borno sakamakon irin sa masa ido da hukumomin sojan suka yi sai dai sanarwa bata bayyana sunan wannan mutumin ba kuma ba a faɗi ko dan asalin ina ba ne sai dai har ila yau sanarwar ya kuma ƙara da cewa rundunar sojan ta kuma sake gano wasu mata da ƙananan yara har su 260 a wani ƙauye da ake kira calawa da ke jihar jihar adamawa wadda suka ce an kubuto da wannan matan ne sakamakon aranguma da hukumomin sojin suka yi da waɗannan mahara wadda suka ce yanzu hakan ma suna kyautata cewa wasu maharan sun arcin arce ne da ciwon a sashen bindiga wasu kuma da dama sun hallaka suka ce yanzu haka ma ana shirin mai da su garuruwan su ne wato a madagali bayan tantance su da hukumomin tsaron suka yi sanarwar na cewa wasu matan sun gaya musu cewa sun gudu ne daga garin nasu na madagali lokacin da waɗannan mahara suka kai masu hari wanda kuma aka kame wasunsu suka ce ce ɗaya daga cikin maharan ya rasa ran shi lokacin da suke musaya wuta su da jami'an tsaron sannan wasu daga cikin waɗannan mahara sun gudu da arsashen bindiga a jikin su sanarwar na cewa suna nan suna ci gaba da farauto su har ila yau ne sanarwar da mai magana da yawon rundunar sojan najeriya major general chris olkolade rattafa hannu na cewa ɗaya daga cikin mutanen da ke taimaka musu wajen gudanar da wannan ayyuka wato wani ɗan kungiyar 'yan banga ya samu rauni kuma sun gano makamin nan da ake kira machine gun da arbarusai masu yawa da motocin hawa da ma babura wadda suke kyautatan cewa 'yan kungiyar boko haram din ne ke amfani da su yace ce za su ci gaba da gudanar da sintiri a wannan daji na sambisa don ci gaba da tsakuro waɗannan 'ya'yan kungiya da yace sai cin kawo ƙarshen su haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya